a ranar Juma'a 12 ga Mayu shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalango ga labarin ta da Usman ga muhimman kanun su. Jami'an tsaro sun kama kwayoyi da dama a Kyoto. Shugaban ma'aikatar 'yan sanda ta Bobe ya bayyana yadda al'amarin ya faru a cikin labaran. gobe sha uku ga watan mayu ranar tuni da matan niger a jajibirin wannan ranar kungiyar 'yan jarida a fannin kare hakkin ɗan adam ta gabatar da wani taron muhawara a makarantar kwaleji maryama birnin yamai a rahoton na musamman za mu taɓo batun makomar makiyaya da ke cikin yankin iyakoki uku da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke ma'aikatar 'yan sanda ta kyota ta damke wasu mutum hudu masu safarar miyagun kwayoyi cewa da tramol da tabar wiwi da sauransu mohamed muktar alkasim shugaban ma'aikatar 'yan sanda ya bayyana yadda suka kama wannan masu safarar miyagun kwayoyin a cikin firarsu da abraham hasumi Sun kawo muna mutum uku, biyu da aka kama da suka kewaye wani gel. Na ukun a korin gel aka kama shi. Shi ne ma babban mai kawowar suna nan tare da mu da kayansu. A jimince da iyan haɗiya na diazepam dubu arba'in aka damke na exol dubu goma sha biyar, birgin tabar wiwi goma, tramadol ɗari biyu. An kuma samu miliyan uku da jika ɗari tara da biyu kuɗi muraran na sefa a gare su. moto ɗaya da aka yi jigilar kayan da shi akwai mutum na hudu da aka damke a birnin gaure da iyan haɗiya desen dubu da ɗari shida da hamsin da shida da kuma tramadol tamanin ya ma liƙa ma wani laihin to bayan bincike sai muka samu kayan a wurinsa. A yau da sahen ne jandarmomi na ɗan ƙasari suka gabatar ma mahakunta na dogon dutse sama da ɗari da hamsin masu ɗaukan kowanne litar 25 wanda ya yi daidai da lita dubu goma sha da da ɗari bakwai hamsin na mansarandi da wasu motoci guda goma sha ɗaya, Musa Adamu Kulungu shugaban ma'aikatar duwanta dogon dutse ya ma Aliyu bawa ƙarin haske. Hakika jami'an duwan na ɗan katsari a makonnin baya bayan nan sun kama man fetur mai yawa na fasa kwauri da suka tashi bidanni 750 na litir 25 wato a jimlice litir 18,750 motoci kirar toyota land cruiser 11 wani bangare ya samu ya tsere amma sun kawo mana waɗannan bidanni 750 na litir 25 da waɗannan motoci 11 da sunan babban ma'aikatar duwan muna jin shi na wa magabatan hukumar gendarma musamman kuma jami'an duwan na ɗan katsari waɗanda duk duk kalubale masu yawa da suke fuskanta suna ci gaba da farautar 'yan hausa kwabari da kayayyakin su ba gazawa domin tabbatar da tsaron lafiyar kowa da kowa. ma'aikatan sadarwa da jami'an tsaro na jihar maradi sun yi wata ganawa jiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kafa an yi wannan haɗuwar ne don ba ɓangarorin guda biyu damar su fahimci juna haka zalika ƙungiyar ta yi amfani da wannan damar don inganta wani littafi da ta wallafa ga dai mamman na ayyumu tare ma'aikaci a dekaf a fannin kare haƙƙin ɗan adam a cikin firusud muhammad mamman L'objectif principal a signé à cette Babban manufar wannan taron ita ce a ƙara gyaran alaƙa tsakanin kafofin watsa labarai da jami'an tsaro cikin yaƙi da ta'addanci da rashin tsaro musamman cikin wannan jiha ta Maraɗi da ƙasar Nijar a jimilce. Kafofin sadarwa na da mahimmanci saboda dangane da labaran da suke watsawa za su yi tasiri mai kyau ko mara kyau ga zamantakewa da zaman lahiya. Tsaro ya shafi kowa don shi muka ga cewa ya dace kafofin watsa labarai ya kamata a ƙarfafa su kuma hakan na farawa ne da ƙara musu sanayya da tattaunawa tsakanin su da jami'an tsaro don sanin abin da jami'an tsaro ke jira da su ta fannin sadarwa da abin da su ma kafofin watsa labaran ke jira ga jami'ai ta fannin tsaro don tare su kawo tasu gudunmuwa cikin tabbatar da tsaro. Euh, dangance da tuni da ranar matan niger da ake bikinta a kowace sha uku ga watan mayu ƙungiyar 'yan jarida masu kare hakkin ɗan adam rgdh ta tsara wata muhawara zuwa ga 'yan makarantar kwalejin maryama a birnin yamai don faɗakar da su ka hakokin bil'adama kamar yadda uwar gida aisha tuwa kaso magatakar da ƙungiyar ta shaida ma zainabu abdu Wannan taron muhawarar na shiga ne a cikin bukukuwan ranar matan Nijar da ake sabgashi a kowace sha uku ga watan Mayu. To kafin wannan ranar ne shi ta ga ya dace ta yi wannan taron tare da ɗalibai ta tattauna tare da ɗaliban kwalejin Maryama don kuma ba matasa ƙarfin gwiwa na ƙwato hakkin 'yan adam kuma don fifita mace a wannan ranar ta musamman don kuma farfado da hankalinsu ɗaiɗaya ko ko a jimilce ga mahimmancin hakkin 'yan adam musamman na mata. Ƙasar Nijar ta ƙumshi abubuwan al'adu masu yawan gaske sai dai mafi yawan lokuta ba a ganin mata a cikin ran al'adun ƙasar. Ko da kuwa akwai su to kalilan ne. domin sanin takamaimai makasudin wannan bacewar ta mata a bangaren al'adu ya samu ka nemi jin ta bakin uwar gidan antoinette tijani alo marubuciya kuma malamar jami'a a birnin yamai gabuna take ce ma samira ruwafin amsa ta mai sauki da zan bayar ita ce, akwai gurin mata cikin harkar al'adu da fasaha, amma mata babu su da yawa a ciki. A gargajiyance, mata na wakiltar taruka mana ana ganin su a filayen faɗa a ji Watakila shekaru ɗari a baya, mata sun fi wakiltar gurare inda jama'a ke taruwa. Amma al'amarin da wuya yake cikin harkar al'adu da fasaha, saboda mata dole ne su ɗauki kasada fiye da maza cikin wannan sashe don su tasa. Za ku lura da cewa matar da za ta samu ta yi fice cikin fasaha mace ce da tana yiwuwa ta rabu kenan ba ta da aure ko tana aure da namiji mai irin aikinta ma'ana cikin fasa'a da al'adu da ke gane aikin kuma yana tallafa mata ko ko wasu 'yan mata ne ba su da aure kenan iyayensu ne kawai za su fahimta ina so in kare da cewa ana ga samun tasowa masu kyawawan halaye cikin fasa'a a ciki akwai mata masu wasan kwaikwayo marubuta masu rawa masu gabatar da fina-finai da suka girku kusan masu yawon buɗe ido ɗari ne na ƙasar libya suka kawo ziyara akan wuraren tarihi na agadas a cewar ma'aikatar jiha ta yawon bude ido wannan ziyarar da ita ce ta farko tun lokacin da al'amuran yawon bude ido suka soma a jihar agadas bayan an dakatar da su a shekarun baya-bayan nan abu haruna daraktan ma'aikatar yawon bude ido ta jihar agadas ya ma'anise karim karin haske A watan Maris da ya shuɗe fiye da 'yan yawon buɗe ido 80 'yan ƙasar Libya da suka zo a Gadas. Ta dirku suka biyo suka ziyarci wasu ababuwan sha'awa na tarihi kuma suka ratsa Tenere har suka shigo kwamin ɗin agadas Sun yi ziyarce-ziyarcen wurare na tarihi cikin kwamin ɗin. To lalle akwai kyakkyawan sa rai a ganin mu wata sabuwar fuska ce ta yawon buɗe ido da ta so bunƙasa tsakanin kasashe makwabta kamar 'yan Libyan gada suka zo ka kayi wata rana 'yan Algeria. Najeriya ne za su zo ko kuma 'yan cadi su kawo yawon bude ido wajen mu. Ba shakka an girka dukkan matakan da suka dace domin 'yan yawon bude ido su samu shigowa. Harabar jakadancin Nijar da ke Libya har zuwa Dirku al'ummar ta ci moriya don ko akwai gidajen da aka ɗauka haya masu sai da abinci wanda aka tuntuɓa sun zagaya cibiyar aikin hannu. Jama'a sun gamsu da shigowarsu muna fatan baɗi ko ƙarshen shekarar nan ma wasu 'yan yawon bude idon su zo mana. ministan kiwon lahiya ya jagoranci taron kaddamar da wani tsari na rigakafin annobar cutar tunanin a cewar adamu bagwari mai kula da sadarwa a bangaren ma'aikatar da ke kula cututtukan da ke saukin yaduwa cutar tunanin na daga cikin cututtuka wanda suke damun yara a ƙasar niger kadai dai karin hasken da yamma ausi abdurrahman Hankuna tuni cutar dusa tana cikin cututtuka da musamman suke kashe yara kuma ƙasar Nijar na cikin wannan nau'in kamar sauran ƙasashen Afirka. Dangance da haka ne ganin adadin da muke ƙididdigewa kowace shekara harabar sa ido ta ga yawo jaba kuma yana da kyau a tattara dukkan manyan jami'an kiwon lafiya ya zanna el-baji ne da kuma jami'an da ke kula da muhalli don tattare su yi nazarin ganin wa'anni ne ayyukan da za a gudanarwa wa'ane sa'o'i za a girka wani kai ɗauki za a tanada domin a rage tasirin da ke da alaƙa da ƙamarin alloba-alloba da ke bulluwa musamman mata dusa a cikin faɗin ƙasa baki ɗaya. Ƙara ma ma'aikatan da ke kula da kare al'umma ƙwarin gwiwa. kan maudu'in yaƙi da safarar mutane da shiga da bakin haure ta barauniyar hanya a jihar agadez shine ma'anar wani zaman taron bayar da horo da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta tsara jiya abdullahi saidu amadu shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na agaji ya ma musa mamman ƙarin haske. Burin da muka tunkara ga wanga zaman taron shine na farko baiwa dukkan masu ruwa tsaki ga kariya, masaniya bisa ga kokowa da fataucin mutane da kuma sarandin bakin haure. Na biyu girka wata gamayyar aiki tsakaninsu domin kai ga ɗaukar ɗawainiyar duk waɗanda suka fuskanci lamarin kuma su samu kariya. A wani fannin kuma za mu ba su masaniya yadda za su gano mutane masu rauni ga faɗawa fataucin mutanen ko kuma sarandin bakin hauren. Za mu ƙirƙiro wata tafsira ta dukkan masu ruwa saboda idan aka gano da wani lamari a san inda za a samu mutanen kuma wani irin ɗaukar nauyi ya kamata a yi wanda za a baiwa waɗannan mutanen da suka fuskanci al'amari. mula. Daga yanzu jihar Maradi na da sabon shugaban kungiyar 'yan kokowa. An gudanar da zaben alkashin jagorancin magatakardar ma'aikatar gwamnan jiha. Alhaji Tasiu Malam Musa shine sabon shugaban. Ya bayyana ma Muhammad Mamman fatan shi bayan zaben. Kun tsari na duniya gaba ɗaya tahiya ba za ta taɓa yiwuwa ba sai da ladabi ga na gaba. to wannan shi wani abu ne wanda da sunan mu na ma'aikanta muna nema tun ga wakilai na district da sauran mamur na league ya kamata a yi biyayya ga wanda aka sa gaba Amma ya shi matsayin shi kuma a kallama mishi la'allakun shi ta sa abin da ya ɗauki niyyar shi samu yin shi in bai samu yin shi ba rar za a zo wurin shari'a a yi kaga ya sai ta bari saboda haka ɗan kokowa ne dan mambar din district ne ku yi ga wannan kwamiti da aka sana in ba haka nan ba in kowa ce ci gaba ne to ta ba ta ta ba ta kuma in aka samu ragowa cikin ta head ba mu san wa za mu nuna ba ce kai ne ko kai na saboda kowa na hana jiki amma in aka musu ladibi aka yi musu biyayya rada maka hango akwai gyara ko akwai wata matsala mu mun san ko za mu tunkara suna sai rahoton na musamman a yan shekarun baya-bayan nan makiyaya da dama ne suke asarar dabbobinsu wasu ma sun bar duniya ga baki ɗaya dalilin musgunawar 'yan bindiga da ke kai musu farmaki a cikin yankin iyakoki uku wannan al'amarin dai na neman rikidewa ya koma rikicin kabila a wannan satin an yi wata ganawa tsakanin gwamnati da kungiyoyin mazauna karkara don tattaunawa kan wani al'amarin a birnin yamai kamar yadda wurai dodo magatakar da kungiyar are ne shida masu mana amadu Ya ci a faɗa da makiyaya da dama sun rasa dabbobinsu wa'anda suka je yawon kiwo a Burkina Faso sun faɗa haɗarin mutuwa wasu an amshe musu dabbobinsu kuma kuna jin irin ababuwan da ke faruwa a yankin tilabiri cikin tsibirra duk dai lamarin cin zarafi ne. Gaskiya jimillar matsaloli ne da makiyaya ke fuskanta wanda suka jibinci rashin rai da dukiya. kallo ne hukumomi suke wa matsalar ku? An gayyace mu a harabar shugaban ƙasa, mu ƙungiyoyin makiyaya, domin mu maganta kan batun, kuma a ga wani irin matakai za a iya ɗauka tare domin kar wannan rigimar ta tsakanin al'ummomi ta'azzara wadda ake ganin tana gano kai a cikin ƙasar. menene kuke jira daga wajen gwamnati bayan wannan haduwa abin da muke jira ga gwamnati na farko a ba mu magana don mu yi aiki tare don muni ke rayuwa a cikin hilayen saboda nuna wa gwamnati inda abin ke faruwa gwamnati ya yi amfani da karfinsa zuwa ga murkushe 'yan tada zamna tsaye ba tare da wani bambanci kar a baiwa wasu damar ɗaukar makamancewar kariyar kansu ne suke ita ce matsalar farko da za ta iya gurɓata zamantakewar tsakanin al'umma les relations intercommunautaires. A matsayinku na kungiyar farar hula a ra'ayinku waɗanne matakai ne ya kamata gwamnati ta ɗauka domin sassauta wannan matsala? A matsayinmu na 'yan farar hula, muna buƙatar ganin hukuma da ke da ƙarfin faɗa dangance da sharuɗan ƙasa ta sa ƙarfin ikonta ya bayyana. Da zaran hakan ya samu al'ummomi bi kawai za su a kaucewa wariya. A yi amfani da ƙarfin soja na jamhuriya. Ya kamata a aiwata ƙarfin nan ta hanyar bin dokar ƙasa, gwamnati da sojojinmu su ɗau da ya rataye kansu tare da bin sharuɗan jamhuriya. Wanda ya kaucewa wa'annan dokokin a hukunta shi mai 'yanci a mutunta 'yanci. Celui qui a son droit, il faut le faire respecter. nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga hasumin guruza nan dokin labarun sashen zubarmanci a yi saurari lahiya allah